yadda kuke ganin sai an ba da samun wadata kwana biyu sai ku ga abin ya yi a wabba a yi shi ba to idan ana son gyara ga irin waɗannan abubuwa to kokari aka yi a gyara idan mutum ya ga matsala ta same shi to ya bada ga abin da a Allah to sai a yi kokari a gyara sai a dawo ga abin da a yarda Allah sabo yana kawo kushin Allah yana sa Allah ya bata aiki ya bata dukiyarka ya ta ni'imarka ya ma ta lahiyarka da za ka yi aikin da ita duk sabo na kawo irin wannan daga ƙarshe in ba ya tara ba sai ya ta abin na imanin mutum gaba ɗaya duk sabo na yin wannan yana ta imani don imanin na ragewa kadan kaɗan har ya kai ya ƙare gaba ɗaya sai mutum ka ga ya canza gashi kamar mutum kirki sai ka ji abubuwa ba su da zafi daga wuri ne saboda haka ya yi kokari a rika gyara a nisanci ayyukan sabo ya ku jama'a abubuwan da an ka gane sabo na ya yi kokari a nisanci gwargwadon iko don a samu a gama lahiya idan an nisanci sabon Allah to za a gama lahiya da Allah idan ka gama lahiya da Allah to za ka gama lahiya da kowa don idan ka yi mai da'a to zai yarda da kai kuma ya sa mutane su yarda da kai zai yarda da kai kuma ya sa mutane su yarda da kai amma idan ka saba mai to zai yi hushi da kai kuma ya sa mutane su yi hushi da kai Allah ya taimake mu kuma Allah ya kare mu Allah ya sa mai karshe mai kyawu amma hasibal ladhi am hasibal ladhi fi qulubihim رسولا يخرج الله أضوانهم أما سب maradun في قلوبهم مرض شنكوك da cikin زكاتنسو akwai rashin lahiya na raunin imani shin ko suna zaton Allah ya furija Allah a biganan kiyayyar da suka wa musulunci da musulmai suna zaton Allah ba zai fitar da ita ba kamar gani a koye kake yi Allah na tona asiri ba yana tona asirin abin nan jama'a har a gane abin da mutum ya koye duka don haka ya ce suna zato Allah ba zai bayyana kiyayyarsu ba ayyuzhiru a kakatahu ya bayyana kiyayyarsu ta koye Allah nabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke wa annabi wal mu'minina da mu'minai munafiki yana da kokarin koye kiyayya sai shi nuna in ya shigo inda mutane sai shi ta yabonsu kamar wada hadisi ya ambata wa alamatuhum idza dakalu alayka madahuka alamatu in sun shigo wurinka sai su yi ta zaginka a su yi ta yabonka amma idan sun kai ta waje sai su yi ta zaginka to shi munafiki yana da ba a ganewa shi yasa iya shigo wajen ka sai shi ta yabonka ya yi ta faɗa ma kalmomi na yabo na jin daɗi wanda zai sa ka ji daɗi amma idan ya hita ya ba wurin sai shi ta gaggaya maka maganganu wayanda ya ga dama shi munafiki kenan abin da yake yi kenan to yana zaton ba a ganewa to ana ganewa don haka ku gyara abin da kuke ɓoye ku gyara abin da kuka yi bayyane da ɓoyenku da bayyananku ku yi ƙoƙari ku gyara ana ganewa ko mutum ya ɓoye to Allah yana tona asiri ne a gane shi Allah ya kare mu ya kiyaye mu ya samu ƙarshe walau na sha'u walau na sha'u la raina ta hum fala rabbahum bihimihum wa ta'rifannahum fi ila al-qawl wallahu ya'lamu a'malahum walau na sha'u Allah ya ce ai da mun ga dama la'araina ka kai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam inda mun ga dama da mun gwada maka munafukan wato da mun ga dama sai mu gwada maka munafukan nan da sifofinsu har ka gane su ko da wadawa ai laka shafna an kal hijaba da mun debe maka hijabi hatta tarawon ra'ayil aini har ka gane su gani na ido inda ya shame ona sadda suke taruwa inda na jawabin wajen gana wasu lil makidati bika don su kula maka makirci don kullum makida wa bil mu'minina su kulla wa mu'minai abin nan makirci su munafikai suna taruwa su yi sheri wanda suka son su Allah ya ce to inda ya ga dama sai shi waɗa mu annabi su lokacin da suke taro saboda inda don munafikai suke suna da lokacin da suke taro abinda suka tunani za su zanna su shawara kowa ya ba da shawara wanda za a yi a kawo rikici cikin musulmi ko wannan ɗabi'a ce ta haka Allah inda da suke haka suke yin kun ga wajen al'aqaba aqabatul munafiqina ba aqabatul islam ba sun ka taru su goma sha hudu aza suka ba a gane su goma sha hudu annabi ya dawo daga tabuka sun ka taru saniyatul murayi domin in maza Allah ya to su kashe shi saboda sun ce in ya shiga gari zai rika kafirta saboda haka su kashe shi kamin ya shiga gari maza Allah ya zo wurin ya taso ma wurin sai Abbas ibn Mirdasi ya ce ya rasulullahi mu canza hanya maza Allah ya ce mu canza suna nan sai suka ji kabbara ta tashi gaba ɗaya cikin gari maza Allah ya iso masallaci kenan to su wa'annan mutane su goma sha hudu suke guda guda takwas in ji manzo Allah har abada ba su shiga aljanna har abada ba su shiga aljanna guda hudu daga cikin su dubaila ta ishe su wuta ce za a kunna musu da su har ta kawo ga kirjinsu kawo da dama da kawo da hauni sai ta yi ta su har ta kawo rikicin su ita ce a azabu ba za su tuba kun gani suna da tun ba a gane su to amma ga shi Allah ya bayyana ma annabi su har annabi ya yi bayanin su da kai ne a cikin hadisai da yawa kamar wanda sai musulun ya ruwaito to Allah subhanahu wata'ala yace da annabi inda mun ga dama sai mu gwada maka su lokacin da suka taru wajen maki da kun wannan yana cikin ganin dama ce sai ya gwada ma annabi su sadda suka taru a cikin maki da su ga shi annabi suna so su kashe shi gare su ne aka samu rawanin da aka rirewa dukkan jiki banda idanu gare su an ka samu shi a rufe ko ina banda idanu don su sun saki idanu amma sun rage ko ina wani kawai gani yan bashi da makami na yi to asili ne bukai na sun tabo da yawa kuma dukkan su haka sun kai dukkan su haka sun kai Allah ya tsare annabi sallallahu alaihi wa sallama bai biyo wurin ba sun shirya sosai sai a abbas ya ce ya rasulallah mu canza hanya manzo Allah ya ce mu canza hanya sai suka canza hanya idan Allah ya tsaye ka ya kare ka babu mai iya cuta maka to Allah ya kare mu daga sharrin munafukai wato jama'a ci gaba na da daɗi, amma yana da matsaloli idan baka ci gaba ba sai kai ta harkar ka kai dai amma idan ka samu ci gaba har da makiyanka sai su lababo su shigo cikin jama'arka su ce su ma naka suke amma ban da shiri babu abin da za su rika fulla maka daidai wannan lokaci shi yasa kuwa ganin wato taro na addini sai ku ga ana ta samun matsaloli manahika Allah na sun ka shigo kuma ba addini ya kawo su bukatar su sun ka ga tana biya shi a dalilin masa wasu wurin don sun ga ga bukatar su nan abin da suka so za su samu ba wai sun shigo don su kama masu addini to saukin da manzo Allah ya samu bai ne manuwa ta guda da su don haka duk wanda ya zo da manuwar da ta saba mata su to ba su yadda su to matsalolin da sun ka bambanta da na yau sai ka ga mutane yanzu suna tiya amma ko su suna da manuwa to da manahiki ya zo ya kawo ta manuwa sun ka za a iya ba jagororinsu matsala sai su goyi bayanta wai ai ba a yi min kaza ba ai ni ban samu kaza ba ai ni ma ya kamata in samu kaza to wannan shi yasa kuke ganin munafikai na ba da wahala yanzu cikin zamantakewar jama'a saboda mamanawa guda ce ba za ka ga mutane sun taru ana addini amma kowa da manawa ta yi ba manawar addini ce kawai ba to duk da haka na Allah kai mana maganin munafikai amin Allah kai mana maganin wa kurratin lamu an maimaita lamu fi a cikin wannan kalma wa kwala ta arifan nawan bisi mawo lalle ya kawo abin da lamu na kasani lalle za ka san su da sifobinsu ai bi alama ce mai zahira ya ce za ka gane su da alamominsu na bayyane wato da alamomin zai baka alama Wata duk wanda ka gani da ita to minahiki na wata a yanar da wannan alamar za ka gane su bayyane duk inda su ja a fi musnadil imam ahmad bin hanbali ya zo cikin littafin imam ahmad bin hanbali an ibn mas'ud ruwaya daga dan mas'ud radiyallahu anhu Kana ya ce na, rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya yi mana huduba fa ya yayi godiya ga Allah wa asna alaihi yayi yabo ga Allah sun makala sa'annan ya ce inna minkum wato hudu ba ta wanzu Allah kai ran jima'a masallacin jima'a ta yadda bi wasu jama'a yace musu inna minkum lallai lalle cikin ku akwai munafukai yau akwai tonon asiri kenan wa man sammaitu bal yakun duk wanda ya ji na ambaci suna ne ya tashe ban min masallaci na kun ga tayi zahi kenan abin da ya sa annabi da ka tayi hadisai wajen tuha ma jama'a asiri man satara muslima falahu kaza wa kaza kagga ya yi na asirin ga sharrin munafikai ya yi dole sai an yi tuwa wasu wai magana koyewa a cewa a a yi ta hankuri magana koyewa ba ta taso ba wani lokaci dole sai an yi to an bayyana su don wanda bai san su bai san su don haka yace ba man sammai tu fala yaku duk wanda na faɗi suna ne ya tashi ba wurin sun makala sannan ya ce kuma ya fulan ya wani ta shiga ita kuma ya fulan ya wani ta shiga ita manzo Allah bai bari ba hatta samma sittatan wa talatin sai dai ambaci da 36 lokacin sarki ya mutu sarkin munafikai dan ubayu bai wannan shi dan ubayu ya mutu annabi na wajen abin na wajen tahiya yana wajen jihadi wani babban iska ya bugu kamar ya kalle wayan mutane sai jama'a sun kaji tsoro annabi ya ce minahiki na ya mutu madina wannan iska da ya bugu akwai minahikin da ya mutu madina ko da sun kato sun kai iska dan obai ya mutu babban na wani bala'i na ya biyo na haka sadda an kai wanga lissahi shi bai abin nan wal fi abin nan fi nasha'u iltifafin da ya da ya ce da mun ga dama ila nunil azama ya ce walau nasha'u le brazil inaya don ya bayyana kulawa bil irada da nuyi ne shi yasa ya ce inda mun ga dama wala hun ya sake maimaita lamun kamar wanda ci wa kurratil lamu fi wala hun wala hun kun wallahi ka san su alwawu li kasamin mahbubin wala hun wa ba da bayan kasamin mahbubun to akwai jawabu jawabul qasami wato wala hun fi lahanil qawli wallahi za ka gane munafikai wajen maganganu mara kyau shi in dai mala'ikan Allah na duk an ka ambaci abin kwarai sai yayi magana mummuna game da shi duk an ka ambaci mutanen kwarai sai yayi mummunan magana game da shi, in dai mala'iki na babu da za a ambaci mutunan kirki bai magana mara kyau game da shi to da za ka gane su da wannan eh, da wannan sai ba ka gane za ka gane su da wannan sai ai bi ma'anawo wajen magana abin na bi ma'ana cikin magana abin ma'anar magana mara kyau ta mu inda ka. idan sun kai magana wurinka bi an yi aridu bi ma fi fi tahyizun sai su yi wanka da jirwaye da abin da yake ciki ne akwai batawa ga amurin musulmi na al'amarin musulmi wato suna nuna rashin adalci da rashin gaskiya da rashin yin abin da ya kamata ga musulmi su kullum ba su ba su suka kai musulmi suka suka kullum in sun kai magana suna wanka da jirawaye bi ma bihi tahajinun ga abin da suke akwai batawa ga amril musulmi na al'amarin musulmi saboda haka cikin mutane akwai su kun gani ko ga siyasa akwai munafikan Allah ko da nan kana ganewa kayare sun yi duk abin da sun kai amma ba su gani ne in ka ji suna ɓaci musulmi suka ɓaci duk ka ji suna ɓaci musulmi suka ɓaci shi kayari bai yi musu laifi ba don da su guda da shi saboda haka ka san irin magana da kake in ka ji mutane masu magana suna ɓata al'amarin musulmi to kama bakinka game da su mina insha Allah to duk inda suke wannan shine al'amarin su da wannan aka gane da kaga mutum da in ya zanna bai ganin lahin kahirai musulmi da yake ganin lahin su mina insha Allah قال Amiru mu'mini Amiru mu'mini na usman bin affan radiyallahu anhu yace ma sarra abin sarirata babu wani mutum da ya siranta wani sirri illa abda Allah sai Allah ya bayyana sirrin na ala tafahati wajen yi ga allunan huska duk da ka ganin ka boye to ga huskar ka ana ganewa in na kwarai kake in mugu kake da kuma tunka aka gane wa baltati lisani da tuntuɓen halshe Zai buɗe baki ne sai yanzu shi na magana da aka gane mina yake Allah in dai har yana magana in dai ka san mina yake Allah ga karatu ka san shi to da ya yi magana duk gaba gari ka kana gane shi in dai ka karanto shi to da ya yi magana duk kana gane shi ku samu fitnatul kubura ku karanta za ku gane sifofin munafikai sosai kubura kubra littaye ne matashin littaye ne karance shi bai da waya kuma larabci ne sauki gare shi fitnatul kubura. ku same shi ku karanta shi za ku ga tibobin munafukai ku ga ga sunan bargaja yanzu cikin mutane ga sunan bargaja da ka yi zaune ga wuri kana gane su da yawa kamin ka tashi inda ana kira kamin ka tashi don duk wanda ka ji yana magana yana ta aibanta al'amarin musulmi to muna yake amma in ka ga mutum na ta magana yana ta aibanta al'amarin kahirai yana gyara al'amarin musulmi to mutumin nan yana da dama amma wanda duk kaga yana ta lalace al'amarin musulmi yana ta gyara al'amarin kayarai to mina yake Allah ne an kai magana ce to me musulmi yayi wanda ya kayi ai da shi da kayan ma duk gudana to da kaji mutum na wannan babban mina yake Allah na dan ubayyuna na kashi ka cewa wai cikin ko yake ai dan ya zalana ba dan ya zalana ba mina yake Allah eh musulunci ba daidai yake da kayi musulunci ba daidai yake da kafirci ba musulmi ba daidai yake da kayi Allah ya kare Allah ya mana karshe mai kyau Allah ya sa aljanna makoma amin ta yace wa bi wa bil hadith cikin hadisi ya ce ma sarra ahadun sariratan wani mutum bai siranta sirri ba illa ka sawa Allah ta'ala jilbaba sai Allah ya suturta mai riga wannan sirris ya saya mai jilbabu ta, kun san jilbabu babbar riga haka to sai ya saya mai ta ga zahiri ne ina khairan fa khairun ya alheri na ya sirranta cikin zuciya ta sai Allah ya aza mai alheri ga zahiri wa in sharran fa sharran in sheri na ya koyi cikin zuciya ta sai Allah ya jibinta mai shirin a bayyane ibn kasir ya rawaito wannan hadisi wallahu ya alama amalama Allah ya san ayyukan munafikai duk ya san su saboda haka wallahu ya alama amalaku Allah ya san ayyukan ku duka wai jazi kun zai saka muku da hasbi kasajikum gurgudan niyyar wato kowa gurgudan niyya sai za a saka mai da abin da ya aikata ko ka yi aiki mai kyau in ba niyyar ka mai kyau ta ba aikin ka bai da kyau saboda haka dole sai ka yi niyya mai kyau aikin ka ka zama mai kyau sai ka yi niyya mai kyau saboda girman ka Allah ka kyautace mana aqidan ka kyautace mana imanin kuma ka kare mu daga sharrin zukatan ka kare mu daga sharrin shaytan ka kare mu daga sharrin makiyan ka kare mu daga sharrin makiyanka ka kare mu daga sharrin mahasadan ka kare mu daga sharrin mahasadan addini kuma ka sa karshen mu yayi kyau ka sa aljanna mu koma wala nabluwannakum wala nabluwannakum hatta na'lam al-mujahidin minkum wa sabirin wala nabluwannakum ayyuhal muslimuna kuma lalle za mu jarraba ku ya ku musulmi wato jarrabawa ka'ida ce ta Allah ya ku musulmi abubuwan da aka karanta a cikin Qur'ani ku rika kwatantawa sai ku rage damuwa da wasu abubuwa haka kun gani ku diba tun daga annabi Adamu farkon suratul Baqara tun daga farkon suratul Baqara ku dibi kissa annabi Adamu tun wurin nan wahala da ya fara kowa da ka'idar Allah ce ya jarraba mutane to wannan makaramar kissa ce aka ambata suratul Baqara farkon suratul Baqara game da annabi Adamu idan ka shiga cikin alkur'ani za ka iski wurare daban-daban musamman irin su suratul a'raf za ka iske damuwa da ƙarshen irin su suratul da'a za ka iske damuwa mai yawa wadda ka sa abin nan mutum ya ji tsoro kwarai ga irin jarabawa ga da Allah ya wa annabi Adam. To in ka diba daga annabi adam duka sauran annabawa haka Allah ya jarraba. To jarrabawa ƙa'ida ce ta Allah zuwa ga bayi ne musulmi idan Allah ya jarraba ku ku ba kushi in Allah ya jarraba ku ku ba kushi ku sa hannu biyu ku karɓi jarabawa ku sa hannu biyu ku karɓi jarabawa ku wace jarabawa ta yi muku in dai ku musulmi na na kwarai ku sa hannu biyu ku gaya mai Allah mun yadda da kai ka ce baka zalunci baka zalunce mu ba Allah ka ce kai baka karya ba kai mana karya ba Allah ka ce kai baka masun maciya amana baka ci amanan mu ba Allah ka ce baka saba alkawari baka saba mana alkawari ba wannan abin da ya same mu laihin mu ka sa hannu duka karba to da izina Allah za ka samu maita ba ta tafi ba amma ya kawo maka jarrabawa ka dora wushi da shi kana ta harara inda ka ganai da ma bugawa za ka yi ba ka cin jarabawa da wannan ba ka cin jarabawa Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu Allah bi ismika al adam wa ruwanika al-akbar duk jarabawa da kai mana Allah ka sa mu ci jarabawa Allah ka sa mu ci jarabawa duk jarabawa da kai mana ka sa mu ci jarabawa kuma ɗari bisa ɗari wala namlu wannakum lalle za mu jarraba ku ayyuha almuslimuna ya ku musulmai qabla an nafrida alaikum aljihad kamin mu farlanta muku jihadi jarrabawa aikin da za ta yi ta na alama ilma zuhuri an mu sani sani na bayani mu gane almujahidina minkum masu jihadi cikin ko sabirina da masu hankuri fi aljihadi ga sha'anin jihadi wa gairihi da wani sa min wato na da'a jaraba da za mu yi muku har mu gane waɗanda ka hankuri ga abubuwan da muka tasu su yi hankuri ga barin abubuwan da muka ce su bari wa nablu ku mu jarraba labaranku min cikin na a ko isyanikum da safawa ku bil jihadi wa gairi a wajen jihadi da waninsa za mu jarraba ku mu saurari labarin mu ji abin da za ku wasu saboda wani yau da an jarraba shi jarin da agare ya kare, to yanzu kana jin labari ne in musulmi na kware na kana gane in mugu na yanzu kana gane zai zo shi ta gaya ma Allah magana yana ce cewa Allah a na mu da mun ka tsare addini muna sallah muna zuwa wa'azi muna zuwa makaranta kaga halin da muke ciki amma ga wasu can ne ko sallar kware bai yi amma wurin suka jin daɗi wai Allah na aka wa haɗi yana nihi Allah ya yi zalunci ga wasu can da sun ka saba mai bai kama su ba shi ko yana ganin bai saba ba an kan mai za ka an cuci an cuci shi kenan Allah ya yi zalunci ga gani nai to ba ka ganewa mutum ba na kwarai na ba sai an jarraba cikin maganganu ne kaka ganewa don haka yi ce wa nablu a kabara ku mu jarraba labaran bin nuni bi a talata da abi a ba'alit talata wa la nablu ku hatta na alamar mujahidina minkum wasabi kuma hatta na alama wala nablu ku hatta na alama sannan kuma wa nablu a ku wato wa'annan nunin guda uku duka abin nan ah, bin nuni bi al'afalin talata Allah ya mana jagora Allah ya taimake mu duk jaraba da Allah ya mana Allah ya sa mu ci jaraba mu da kyawu innal ladina kafaru kafaru lalle wa'annan da sun kayi kafirci bayan sun yi kafirci su ba su bi Allah ba wa saddu an sabilillah kuma sun ka hito sun ka hana mutane su bi hanyar Allah kun san shi Allah yana da hankuri idan kace ba kabi ne yana iya kale ka amma in kace bambin ka kuma bambari wani ya bi ka to yanzu kuna faɗa wannan kan mai kale ka wa'anda sun ka kafirta sun ka kibe Allah kuma sun ka hana mutane su bi hanyar Allah wasa du'an sabilillah ay tariqil haqi wa shaqur rasul sun ka saba ma ay kalabu sun ka saba mai min ba da mata bayyana lahumul huda bayan shari'a ta bayyana gare su kuwa ma'ana sabilillah wato sabilillah da an ka ambata wato alu abinna alhuda shine sabilillah to lam abinna lam yadurru la shay'a wa'annan ba su cuta ma Allah da komai ba cuta ma Allah ba wanda bi ya kafirta ya addini kuma ya yi faɗa da masu addini wannan bai cuta mu kowa ba kai ne ya cuta mu saboda haka duk lokacin da ka ga baka iya bin sunna annabi to wata halaka ce ta same ka kakkai faɗa da masu binta yana iya kyale ka ka ɗauki lokaci mai yawa bai jarraba ka ba amma in ka ce ba ka yi kuma baka bari a kenan kai ne Allah kenan kai ka halicci jama'a kai a Allah ba ka bauta kuma ba ka bari a bauta kenan kai ne Allah to yanzu ana karawa da kai da kace Allah kake da kuma Allah na gaskiya yace to wasa yu'bidu amalahu yace zai bata ayyukan su mina makayidi duk makishin da suka yi layab dalil haki na bata gaskiya don bata gaskiya wa saddin nasu anu da tare mutane daga gaskiya to duka Allah zai bata wa'annan abubuwa da sun kai wala jihuna, don haka ba su nasara fi saddiya an sabilillah kokarin da suka yi su hana mutane ga addinin Allah to ba za su yi nasara to za ku ga mutane da yawa ba kayyare dai ka saddo an sabilillah ba mutane da yawa wani kawai da dai ka saba mai sai shi kokari shi bata da'awa don an saba mai da zaran ka saba mai ya bata da'awarka ya bata karatunka ya bata karantawarka ya bata shiryarka da shiryawarka duk ya bata su wai kan mutane su bi ka don ya cimma wata bukata ta shi Allah ya ce to ya ja maka ne aiki wasa a a'malahu Allah zai bata duk abin da sun ka aikata na makircin nan zai bata sai zan su yi ta yi ba su nasara kun ga kamar wannan ayat ta yi kama da wacce aya innal ladina kafaru yunfikuna amwalahum innal ladina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah wa sayunfikunaha thumma takunu alayhim hasratan thumma yughlabun ina da na kamaro lalle wa yannan da sun kai kabeji! Yawan fi ɓona a mahalar suna ciyar da dukiyoyinsu, filiyarsu duwa ansa biyu lalla idan su danna mutane daga hanya Allah. Kun gani wato ƙoƙari suka yi da dukiyarsu da bayanin bakinsu. waɗanga da dukiya su yi amma wasu cewa ya kai yuridu na lidi nura labi abuwaye kun ga wasu da abuwaye su yi da mm. bakunan su suka yi su yi ta maganganu mara kyau don su ɓata hasken addini wasu ko da dukiyarsu suke yi don su bata hasken addini Allah ya ce to ba su yin fekuna za su ciyar da dukiyar sun kashe kuɗin sun bayar da ƙarshe fasa yin fi kuna sun mata kuno alaihim hasaratar sannan ta zama na dama gare su sannan sun mai gulabun sannan kuma a rinjaye su wani babban malamin arna ya zo wani ƙauye ya zanna ya yi gina cikin daji ya yi gina ya gama ya yi makaranta ya yi asibiti ya yi ma'aikatar gona an ka kawo taraktoci an ka aji idan damana ta yi sai a wa mutane noma ya aka yi jinga da kai naira dubu an ka gama sai a ce ka ba da ɗari biyar isa ya ce a ban maka ɗari biyar in ba ka da lahiya an ka kwantar da kai asibiti akwai ƙwararren likitoci an ka yi ma aiki in naira dubu an ka yi jinga ya an ka gama sai a ce ka kawo rabi isa ya ce a ban maka rabi in ji mummukan nika ko ina suna na an kakkawa ƙauyukan da kusa da wuri duk an ka nike ma sai a ce isa ya ce an ban maka rabi ka kawo rabi wai ana nuna mutane isa wani abin bauta na wanda ka yi rangwami don haka mutane su bi shi malam in marece sai a sa maji wata mota ce kamar da na gane ta wata babban mota ce gare shi a yi majik irin wannan da aka yi dori suna na cikin daji ana yi na yanzu malam ya ga ya samu mutane sai ya ta yi ganin gida shi mutuna wata ƙasa ta ture ta don ba ture sai ya ce ganin gida mu ko ba mu ma da labari ne ba mu da labari ne sai muka ce kusa da wurin nan mun ka bi nan mun ka wuce ba mun kai wa'azi ba mun kai ce mun kai wa'azi a shi duk nan da ya tara sun ce wurin wa'azi da an ka dawo har da fassan da ya bari wurin da ya musulunta duka sun ka musulunta kun gani fasa yin fi na sun mata kunu alaihi hasaratan sun mai bu kuma waɗanda sun ka musulunta ƙarshen ta ma mai yawan su duk tashi sun ka yi sun ka dawo don sun ka bar waɗannan ƙauyuka abinda ɗaya ka kai su can noma in sun ka taso su dawo sun ma can gaba ɗaya da zama to kun ga sun ciyar da dukiya don su wa addini ma ya kirki amma kuma ga abin da ya faru sun mai gula bu da ƙarshe ya tabbe wani mutum wai su lissa mutane in sun kawara gane addinin kiristanci sai su ga musulmi shi wanda ya kawo tambaya ya ce fasto ai kai za a tambaya tun da kace sai sun gane addini kiristanci sai su zama musulmi ai kai za a tambaya wannan matsalar inda ce kai sai sun fara gane addinin musulunci zan kiristoci mm. sai ka tambaye mu amma yanzu kai muka tambaya sai mai da abin dariya an ka kama kuna don an kare rihi daɗa da komi da komi an kare don babu wanda za a karanta ba sannan wallazi na kafaru ila jahannama yuhsharu duk wanga abin da an kai musu kuma zuwa ga jahannama za a tayi saboda haka ku gyara ayyukan ku da kyawu su wanda sun kafi hanyoyin da ba su da kyawu to Allah zai bata ayyukansu tun makicin da suka kulla sai Allah ya wace shi Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu Allah ya tsare mu daga sharorin masharar Allah ya kare mu daga cutar matuta Allah ya kare mu daga makicin makirai Allah ya kare mu daga minahicin munafikai Allah ya kare mu daga kullu kullu masu kullu kullu shi ya ayyuhallazina amanu يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم kun ga yanzu an ambaci munafukai an ce duk ayyukansu ya ɓaci wasu yufi da amalahu to da ya ambace wannan walan ma bayyana sifatin munafiki na lokacin da ya bayyana sifofin munafukai allati yu'rabuna biha wanda ake gane su da ita wata mai yadda biya almominu na mukulisu mominai masu ikhlasi sun ka bambanta da ita sun ka ita daban to qala lahum Allah ta'ala sai Allah ya ce wa musulmi kasse abinda wa'ancan sun kai sun ka zama na munafikai su su saba wa qala ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda suka imani akali su fi kun ku yi ikhlasi ga imani wa di wallahi ku yi da'a ga Allah wa di war rasul ku yi da'a ga manzo wala tubdilu a'malakum kakku bata ayyukan ku bil ma'asi da ayyukan sabo masalan ga misali kun ga shi ayyukan sabo suna bata ayyukan ibada saboda haka shi yasa kuka gani matsaloli na ta ga kasashen musulmi sabo na yayi yawa sabo na ya rige yayi yawa cikin musulmi to wannan shi na ya bata musu abubuwa da yawa waɗanda ke gudana a yi ƙoƙari gwargwadon yadda aka iyawa a nisanci ayyukan sabo don a samu a zanna lahiya Allah ya kare inna na kafaru inna alladhina kafaru wa saddu an sabilillahi thumma matu wa kufarun fa lan yusbira Allahu lahum wato kasashen da kuke ji ana sai kina kasashen larabawa ba daidai suke da kasashen afirka ba ga addini kasashen afirka sun yi su addini kasashen afirka sun yi kasashen larabawa addini to kai yanzu yariya wadda ta kai shekara goma sha biyu idan ta hito babu dan kwali ga kanta wasan ya kan mai mata magana ne ta to babu ɗan kwali ga kan wasan ya kan mai mata magana ta shekara goma sha biyu to ka ce in in larabawa nan suna zuwa aikin hajji ka je ya gani sai ka ga yariya ta shekara goma sha biyu tsirara cikin masallaci to ta sa jasi ta mata jikinta ga ta ta girma ta sa jasi ta mata jikinta ta sa wani ɗan wando wanda ya game da jikinta gaba ɗaya. kuma ba ta da ɗankwali ba tsirara ba ne in na ko kashin ciya ba ta sha ko kashin ciya ba ta sha kuma cikin masallacin ka'aba cikin masallacin ka'aba kuma ‘yan an wa mata wurin zama daban su sai a ce yara na cikin maza suka wargi ba abin mamaki ba ne ka ce Allah wa kamar ta zo gaba gare ka ta yi tsaye wargi na ta kai da ita da wata kuma ta yi ta ka girma to haka nan na suke su wanga wanda mun ka gani wurin ka'aba kenan abinda a gidajen su ya ishe ni na gidajen su ya ishe ni bishe sa kuka ji abubuwan da kuka ji sabo na yayi yawa sabo yana hana zauna lahiya yana bata ayyuka haɗin suke da afirka afirka akwai addini afirka akwai addini kuna ganin ɗayan ku ga sunan har abin kunya na ga yariya ko ɗiyawa ta ɗaya duba ta ɗaya jami abin kunya hmm. Allah ya taimaki Afirka, Allah ya kare Afirka, Allah ya taimaki tarayyar Najeriya, Allah ya kare Arewa, Allah ya taimaki jihar Kabi, Allah ya ƙara maji ga ɗaukaka Allah ya ƙara girma maji ga ya ƙara mata ɗaukaka ya ƙara kare ta daga sharrurin masharrata ya ƙara kare ta daga cutan macuta kuma Allah ya ƙara maji ga addini da mutanen lalle na kafaru lalle wa'annan da suka kafirta wasa du'an sabilillah suka danna mutane daga hanyar Allah ai an ɗariƙi, wawwal wada ne shirya. sun ka danna mutane sun ka hana musu bin shirya. Tuma ma tuwon kufarun sannan sun ka mutu bisa ga kafircin nan da suke gare shi Wawan kufarun suna kahirai falan ya gafir Allah lahum har abada Allah bai gafarta musu kun ga zahirin wannan wannan aya kenan kahirin da musulun musulunta kamin ya mutu Allah na gafarta don haka yace summa ma tuwon kufarun to falan ya gafir Allah lahum kenan in mutum musulun musulunta kamin ya mutu to Allah zai gafarta saboda kun ga wannan kwadaitawa ne ga tuba ana cewa mutane su tuba rahamar Allah wasi'a ce su tuba don a gafarta musu Allah ya gafarta musu bala ta hina bala ta hinu wa tad'u ila al-thalbi wa antum la'ana Allahu ma'akum wa lan yatrakum wa amalakum fala ta hinu kada ku rauni ya ku musulmi kada ku rauni tad'u kada ku rauni wa tad'u ila silmi ku dora kira zuwa ga silmi wato zaman lahiya ko asalmi fi fatan sini wa qur'a bi kasriya ana a asalmi ana a silmi ai asulhi kan ku dora kiran kahirai su tawo ai sulma al-kufar tare da kahirai idan lakitum wa in kun haɗu da su kafa tsaya sosai ku gama kan kori guda kawai da zaran ta haɗa ku jayayya da kahire ku haɗa kan kuri guda ku haɗa kan kuri guda in dai jayayya ta shiga tsakanin ku kada ku kada ku yi rauni kada ku ce ai suru ku game kan kuri guda Allah zai taimake ku wa antumul a'launa ku an madaukaka in dai kun haɗa kan kuri guda wa antumul a'launa ba zai ba min wawu abin nan lamul fi'il ai antumul aglabu alqahiru ku ne marin jaya ku ne waɗanda za su samu ɗaukaka wal jumlatu halun da'ima wato kenan kowane lokaci in dai kun ka tsaya bisa ga gaskiya ba ku yi rauni ba to wa antum alalaw kowane lokaci wallahu ma'akum Allah na tare da ku ba tare da kai ba bil auni wan nasar da taimako ne da nasara yana tare da ku ku dai hada kan kuri guda ku dai hada kan kuri guda ya ku musulmai a rage kwaɗayi ba mai samu abin da Allah bai rubuta mai ba duk ko da ya kwaɗayi bai samu abin da Allah bai rubuta mai ba to a rage kwaɗayi a haɗa kai wuri guda walan ya tira ko a amaliku Allah bai naka samu ku ayyukan ai ba haladatta wala ta kagu almauta an jihadi kar ku ji tsoron mutuwa game da jihadi jihadi bai kashewa jihadi bai kashewa Allah ka kashewa in lokacin da ya ɗiba na mutuwa ya yi inna mal hayatud duniya.

duka an karkata ga duniya to shagala da neman jin daɗin duniya la'ibun kamar wargi na hawan da shagala ai badilin wa gururun barna ce da kuma ruti kun gani yanzu duwa da kun haga yara sun taru suna wargi duwa da kanka sun taru suna wargi sai dai bari dai a jima ka dawo sai ka ta wurin nan kowa babu an wace mm. lokaci gare shi saboda haka in dai duniya ta duwa da kanka ta taho lokaci gare ta sai a waye gari ka ga mutum na awaba shi na ba shi na ta tahiyyarta lokaci gare ta kamar wargin yara ta yadda ka san wargin yara duk da ka ga yara sun taru ana ta wargi tahiyyar ka ya an jima dawo ka gari sai ka yake babu kowa eh to haka nan duniya take haka nan take ga kowa ta tawo inda duniya ga kowa ta to inda ya duniya ta ya tara kamar wargin yara ke ba ta tabbata ba ta tabbata Allah ya kare mu Allah ya kiyaye wa in tu'minu billahi idan kuka ci gaba da imani da Allah ala annahu huwa alladhi yamliku mauta cewa Allah shi ya mallaki mutuwa wal hayati shi ya mallaki rayuwa wahdahu shi kadai ta ku kun ji tsoron Allah ai abin nan tamtasilu awamirahu kun ka bi abubuwan da ya yi umarni wata shani wa yau, kun ka nisanci abubuwan da ya hali to yi otu kun ujura kun zai ba ku ladaddakin ku da a cikin gada idan dai kun ka yi wanda ya kamata kun ka bi shi wanda ya kamata to zai ba ku jinga aikin wa sawabiha ya ba ku lada aikin wa hiya jawabu abin nan shari'i aw antum minu wa tattaqu wala yasalukum amwalakum bai tambaya ku dukiyoyin ku ziyarata ala zakati abin da ya wuce zakka bai tambaya ku wannan almabruda wanda aka farlanta adda kalatu bi qawli wa tasabu dan da yace ku ji tsoron Allah to yadda zakka yana cikin tsoron Allah kan mutum yadda zakka ya ji tsoron Allah in mu ha in yasalukum ha fayurfikum tabqalu wa yukhrij wato ita dukiya ita dukiya tana sa mutum ya lalace tana da sharri kwarai ba a ce ba ta da alheri ba gaba ɗaya, amma tana da sharri da yawa idan ka ɗauki littafin azawajir rafil kabayir in ka ba ya gina babe mai tsawon gaske game da sharrin dukiya abubuwan da taka sa mutum shi na lalacewa sannan da ƙarshe ya gina babi akan unwaninta amma babin sharrinta ya lunka babin unwaninta da lunki da yawa kun gane ta cikin sharrin dukiya ya ce in yas'alkum wa in ya roke ku ita yana cewa ku taimaka ga addini mm. jama'a kwamiti kaza ya taho kwamiti kaza ya taho wa gobe kun yan matsa muku ayyu balik fi dalabiha yan matsa muku wajen bidatta adafa ala ashardi fi abin nan fa gobe ku wa jawabu shardi tabakalu yanzu kuna ruwa <laughs> duk wanda an ka matsa ma ana cewa taimako taimako yanzu kuna ruwa kun ga wannan yawan kwamitocin biɗa taimako ga mutane yana cikin abin da ya lalata mutane yana cikin abin da ya kawo matsala ga addini kowane yaro ya koma geyi ya ya kawo makaranta ta da kuɗi yana cewa mutane da Allah yake tsakani da Allah ba makaranta Allah ba ce don duk yaro lokacin kawo kuɗi yayi bai kawo sai a kore don a faɗa mai ba haka karatun Allah na aka yi karatun kuɗi na eh, ina na so shi a faɗa mai kawo kuɗi to kuma cikin haka na an sa kwamitoci ko ina suna nan suna tafi da kuɗi ga kwamiti ya to inda alaji ya haifi kamin a jama gawa kwana biyu gawa Allah ya ce taba kalu yanzu kuna ruwa yanzu kuna ruwa wa yukhrij bil bukhli ku da ruwa ta shi ko yanzu ke yi kula bayana yanzu kana jin talaka sun har fatima wallahi ba su taimako masu kudin ga ba su taimako ba su da kaza ba su da kaza to duk abin da ya kawo shi roƙon su kuɗin su duk abin da ya kawo shi roƙon su kuɗin nan kuma shi roƙo muguwar ɗabi'a ba mallami ba ba abin nan wani makaɗi ba duk wanda ya saba da roƙo muguwar ɗabi'a ta bai bare ta duk wanda ya saba da roƙo muguwar ɗabi'a ta bai bare sa in an kawo an ga kwamiti yau a ce aiki kaza za a yi makaranta gobe a kawo wanga a ce aiki ka za a yi a naɗa mutane a kawo kuɗi a ba su kai ka san ana an ka samo da kai aka raba don haka ba ka jin nauyin zuwa kai ta yawo ko ina to duk wanda ya saba da wannan muguwar ɗabi'a bai bari muguwar ɗabi'a ce da maroƙin malami da maroƙin makaɗi duk hukuncin su duk mutane duk miyakun mutane ne da marokin malami da marokin makaɗi duk miyakun mutane na babu na kwarai cikin babu na Allah cikin su duk ƴan wutar kowa ko ka karantawa wancan ganga gare ai gara ganga ai gara ganga bisa ga akitta qur'ani a sai-sai. ai gara a kiɗa ganga da a gitta qur'ani ai banna wanda wanda ya kiɗa ganga aiki ba a cewa da addini ya tawo amma a yi ci da addini a kitta qur'ani a yau banna ai shi ga yana kuna karanta cikin ci da addini amma mista ba ku waɗi ne in kuka ce gaba don duk kun kama ci da addini ko yini Thank eh. you. a yaya zai ce mai ganga ya san ba daidai yake ba ba ku ganin lokacin da shaidan ya halaka musulmi suna ta sabo suna ta sabo sai daga ƙarshe su ko Allah ya shirya su sai yake dan ya batta mutum sai mutum ya to shiga kwana ya zanna ya tunani yau na yi kaza na yi kaza sai shiga nufan da yake, sai ya jawo buta kafin ya kwanta yayi yi alwala shi na bi laraka a biyu ya yi gabari ga Allah na tuba ya wace duk abin da shi zai yi shedan ya ce a halaktuhum bin zunubi na halaka su da zunubai wa a ahlakuni bil istighfari su ko sun halaka ni da gabari da tuba mara aiki zalika da ni ga wanga a halaktuhum bil ahwa'i sai ni halaka su da son rai yanzu shi mallamin ga maroki wanda ya kawo makaranta don roƙi-roƙi shedan ya ɓasai da saurayi, shi gani yake roƙo ne ba laihi na yau shi zai tuba shedan ya ce to da na ga sun kai min abin nan ko ina ni ko ne halaka su da saurayi. ba sai ya gane laihi na ba sai ya tuba bai yadda ya yi laihi wanda ya gane ka ya yi laihi sai ya tuba to shi bai ɗauka laihi na ba to shi yasa wani lokaci makaɗan na mai ganga ya fi makaɗan jan mai bai ta Qur'ani dan shi ka ce hatta ya kai mai addu'a Allah shi to wanta ma dan ma ka ji mai aya dariya ma zo da jama'a ku yi ta roƙon Allah shirya amin ku yi ta roƙon Allah shirya sai jama'a abubuwan nan sun wuce duk yadda kuke zato malamai kuke gani ga sunan da yawa jiya ma muna magana da wani ya ce mallan mallan duk kyale shi mallan duk kyale shi yace mallan wallahi ka sani ba wai wanga maganganun da ka A bi gaskiya ai kaza ai kaza mu ji tsoron Allah mai kaza mu bar kaza mu bar kaza wallahi ko ku malamai ba ko a kai kaddu dai ba wallahi malamai kashi biyu suke kashi biyu suke da ke kaka wani kashi yace wallahi wanka abu duk da kika mu bari akwai masu ce mana mu yi shi jiya ba ba ko da ba wani babban mutum ka gami haka sai wallahi ko malaman da ka gani ba kowa a iri guda ba kashi biyu suke kuma ni da ma na san akwai akwai irin wa'annan amma ni ina magana ga abin da lissashi a daidai to shi na ta mai zahi dai mai zahi to su in sun ka babu ruwansu da su aza mutane ga gaskiya su dai su yi magudi a ba su kaya su jama'a ku ji tsoron Allah ku kama addinin ku da kyawu wanda da ya kwaso bid'a ce ku bar shi da abita wanda da ya kwaso raina yau duk wanda ya fara rubuce roke bai bai ko fara bai bai wanda bai wara ba cikin kashe da shawara duk wanda bai wara ba kai kashe da shawara ko fara bai bai duk wanda ya tero roƙo ya samu sa'a farkon harawa ya sai ya samu sa'a ya samu kuɗi da yawa to bai bari to sai dai abin kamar da kun ka sani baya abin ka yi yau in ka tero roƙo ka samu naira dubu to gobe in ka tayi Allah ya zo ɗari biyar za ka samu shi bai ka tayi ɗari uku haka ce ka dawo haka nan wanda ka ce baka samu kuɗi ba gaskiya ita ɗaya ka ci gaba kullum gaskiya gaba ta kaci in dai gaskiya ta kullum gaba ta kaci amma karya kam baya baya ta kai baya baya ta kai Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu Allah ya sa mai karshe mai wannan sura karshen ta kenan kuma da karshen wannan sura eh ba ba ku ka ga bismillah يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنت ha an ce ya haula'i ga kwato ya ku waɗanga su da auna litin da kubi sabilillah ana kiran ku don ku ciyar saboda Allah ana cewa ku taimaka ma addinin ku ba ku taimaki barna da rashin gaskiya ba nafaqatul gazawai wato na ta abin nan jihadi yi hiya ka nafaqatul tijara wanda take kasuwanci kun ga mutum na sau kaya naira goma ya sayan naira goma sha ɗaya ya ci riba to ciyawa ga sha'anin jihadi kana bukatar tijara kamar cewa ne ga kayan sana'a ta dabawa wadda kake bayarwa litar biha don ka ci riba fi al'iwadi ga sakamakon da za a baka yarji wa ilaikun sakamakon da ke dawowa gare ku in kun taimakawa addini to ba ɗan kaɗan na ba da yawa zai dawo ku wa minkum man yabkhal cikin ku akwai mai ruwa kawo tawba mina kasara don tsoron hasara le na kasin fi imani saboda na kasa da aka samu ga imani birju ilha abin na birju ilha abin na fakati saboda yana jin tsoron talauci ya dawo mai ai minkum man yabkhal cikin ku akwai mai ruwa wa man yajudu cikin ku akwai mai baiwa ko mai kyauta wa man yabkal to duk wanda ya ruwa fa inna ma yabkalu an nafsi dama yana yin ruwa ne ga kansa don sakamakon ruwa ce gare zai dawo yuqalu bakhila alayhi ana cewa bakhila alayhi kuma wa bakhila anhu ana cewa bakhila anhu wato idan ya yi mai ruwa li'anna wa bala adam nafaka don masibar rashin ciyarwa fi aljihadi ga sha'anin jihadi idza ma darat da'iratu idan masiba ta kewayo tasta asilu huwa malum za ta tuntuge ta kuma da dukiya kun gani misali sha'anin jihadi idan abin nan mutane ba su yi ba su ciyar ga sha'anin jihadi ba sun ka aje makansu to in kayare sun ka to sai su tumbuke jama'ar gaba ɗai su kwashe dukiya kuma gaba bayan sun halaka mutane kuma su halaka dukiya to wannan sha'anin jihadi ga sha'anin abin da ya shahi jihadi don haka cewa ga sha'anin jihadi shi ya yi alheri misali bari yi muku misali da abin da irin wanga misali ga kungiyar izala misali yanzu idan azumi ya tawar haka za ka ji malamai kowa na waɗin bari in ce a yi fassan dina a yi fassan dina don allah a sa ni cikin na ƙasa don allah a sa ni cikin na ƙasa don na ƙasa sai a yi komai da dubban ɗaruruwa kamin ya tsaye don Allah ya sa ni cikin na ƙasa to kuma yana so can ƙungiya ta za ta bashi kuɗin kuma ya kawo kwamiti ya hana mata samu kuɗin shi ya samu nashi ya sa aljihu ƙungiya ba ta samu ya ce wallahi ni ban jaba kuwa ƙur'ani ba wallahi ba ni wannan haraka ta banza da an kai bara ko ɗari ba a bamu ba wallahi ni ba na kowa bai bamu kuɗi ba mu jami'a ƙur'ani to ba shi kuɗi a alheri ko baiwa ƙungiyar da ka ba shi ya yi aiki tun da yanzu duk abin da an ka ba shi sa aljihu ɗaya ne kai ya ce sai ƙungiya ta kawo na da ya ka aiki to min umarnin ba shi kun ga ba shi bai da umarnin komi don babu wani umarnin da ya kai bai hana shi zaune shi bayyana mai haici ne shi ta bacin malamai shi ta bacin shugabanni shi ta bacin masu kuɗi kuma ga sun baci ya lale ya zuwa aljihu to wannan duka yana cikin abin da ka karya jama'a amma abin da ya shahi jama'a gaba ɗaya shi ne abin da ya shahi jihadi wanda ya shahi jama'a gaba ɗaya shi yadda umarni Allah ya kare mu wallahu gani Allah shi an mawadaci an kun gabarin wa an amwalikum da barin dukiyoyin ku wa antum alfuqara ilayhi da'iman ku mabukata kuke ga Allah ko yaushe wa in ta tatawallaw an da'ati idan kun ka kauda kai daga yamma Allah da'a to yasabdil qauman gairakum zai canza wasu mutane ya barku bi an yuhlika kun ya halaka ku waya a ce bi kaumin akari ne yazo da wasu mutane waɗanda ba ku ba wa yaj'aluhum badalakum ya sanya su badalin ku Kula ba a fil su zama halibobi cikin ƙasa bayan ya gama da summa kunu a amsalakum sannan ba su zama lalata wa kun ka lalace fita walli wajen kau da kai an da ci ga mai da'a bale kunu na mudiina za su zama sun yi da'a lahu azza wa jalla ga shi Allah rawa tirmidhi tirmidhi ya ruwaito ana bi hurairah radiyallahu anhu kala tala annabi sallallahu alaihi wasallam hadhihi aya manzo Allah ya karanta wannan aya annabi ya karanta wannan aya sallallahu alaihi wasallam wa inda tawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum qalu wa man yastabdil bina suka ce wa zai canza da mu wa kana salman bin mahadali salman farisi yana zaune wa qala hadha wa asabu yace da wanga da abokai ne su zai canza madadin wallazi wallazi nafsi bi yadi na rantsi da Allah wanda raina yake ga hannunai lauka na imanu a ce imani na ɗaya ke bi suraya ga tauraron nan suraya la abin na la tanawalahu rijalun min farisa da wasu mutane sun karɓo shi daga farisa sun salmanu sun salmanu da sun karɓo shi kala husaini don kun ga shi salmanu annabi ya faɗi to su salmanu da sun karɓo shi kala husaini kala al husaini umar ajam wato sune ajamawa wato mutanen afirka su ne a jamawa wa hukiya an ruwaito an abi musa al-ashari radiyallahu anhu annahu lamma nazala hadhihi al-aya lokacin da wannan aya ta sauka bari a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya barin ciki don ko larabawa ba su karba ba akwai ajamawa da za su karba wa qala yace hiya ahabbu ilayya min ad-dunya wannan aya na yi son ta bisa ga duniya gaba ɗaya wallahu a'lamu wa ahkam wannan karshe wannan Allah ya taimake mu Allah shi ne mai wannan shi yasa kun ka ga wato Afirka suna rike da addini kwarai da shi yadda kake yadda yadda kake to Afirka sun rike addini da kyau illa dai abubuwan da ka tasowa yanzu shi na kawai addaban tsoro eh, abubuwan da ka tasowa yanzu suna addaban tsoro don yara matasa da ba su yi dan Allah sai dan kuɗi to in an ka koma sai don kuɗi aka yi wannan matsala kana magana tukula ba da daɗewa ba sun zo sun same ni su sun ka gina makaranta alhaji ya gina makaranta ya ce a samu mai malamai su yi karantarwa cikin makaranta hmm. ku wata shi ka biyan su kuɗi amma sun ka koma gehe suna an san kuɗi ga ɗalibai yana gani ya ƙyale sai sun kaito da wani tsari wanda ɗalibi sai ya biya kuɗi masu ɗimbin yawa sai alhaji ya ce da shi da mutanen shiya to ban yadda da wannan ba nan an kai da ba cikin kuna aka wannan jidali ba ƙarshe malaman ba sun kai sun fa makaranta ba guda daga cikin su sai ana ba ya dubu ɗari in wata ya dubu ɗari za a bashi in ba haka nan ba yi tun da yana tatsan mutane yana ci amana an hana alhaji ya ce bai yadda ba bai gina makarantar ga bai sai hili ba alhaji ya sai hili ya gina makarantar ga ya ce a samu malamai an ka samu ya ce shi ka biyar bai kamata a karanta kyauta ba inda Allah aka karanta waga tun da in wata ya yana biyan kuɗi sannan in lokacin yadda zakka ta yi to ya ba su abu mai yawa kuma sannan wanda an kawo haihuwa ya ta wuri ne kuma ya mai duk an kai ta ma ba yanzu haka malaman ku sun ban makaranta ba ko ba ku ba ba ku bane ba magana ha haka ba ta yaza ku gyara ko zuwa na adda na aqida cikin ku ta ku yake zo musu lafiya? tun da ko sa aqida fir'auna cita ba ta musulunci ta ba Allah ya taimake mu mu yi annabi masalati sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi